Majalisar Dokokin Ukraine ta ƙudiri shiga sahun ƙasashen da ICC za ta iya hukuntawa kan manyan laifukan yaƙi. akalla mutane 28 sun mutu a hatsarin wata motar da ke kai 'yan shi'a wurin ibada Iraki daga Iran. Jamus ta aika da ɗakin gwaje-gwaje na tafi da gidanka don gano waɗanda ke ɗauke da cutar ƙyandar biri a Kongo Demokradiyya. Majalisar Dokokin Ukraine ta kada kudar amincewa da yarjejeniyar birnin Rome da ta kafa kotun hukunta manyan laifukan yaƙi ta duniya ICC. a Akasarin 'yan majalisun ƙasar ne suka yi na'am da ƙudurin Ukraine da ƙarfafa matakin zama memba na ICC. Dama dai Ukraine ta amince da wani bangare na binciken da kotun ta duniya ta gudanar kan laifukan da ake zargin aikatawa a rikicin da ya fara a hudu a ƙasar kafin ya rikide zuwa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a biyu. idan za a iya tunawa dai kotun ta ICC ta bayar da sammacin kama shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da wasu jami'ansa kan laifukan da ake zargin su da aikatawa a kasar. Ukraine da kuma Rasha ba su taɓa zama cikakkun memba na kotun hukunta manyan laifukan yaƙi ta duniya ba. Amma dai amincewa da ICC ya kasance ɗaya daga cikin matakan da suka wajaba a kan Kiev idan da tana son cimma burinta na shiga cikin ƙungiyar tarayyar Turai. Wata motar safa da ke dauke da 'yan shi'a da suka zo gudanar da ibada ta yi hatsari a Iran, inda akalla mutane ashirin da 28 suka mutu, kamar yadda kafofin watsa labarai na ƙasar suka rawaito. An kuma ba da labarin ƙarin mutane 23 da suka samu raunuka, ciki har da bakwai da ke cikin mawuyacin hali. Jami'an Iran sun ce mata goma sha ɗaya da maza goma sha bakwai ne suka mutu, kuma dukkan fasinjoji hamsin da ɗaya da ke cikin motar sun fito ne daga Pakistan. jami'an iran sun danganta hatsarin da matsalar sacewar burki da rashin kulawa daga direban masu niyyar gudanar da ibadar sun nufi ƙasar iraki ne domin gudanar da bukukuwan ranar arba'in da ke zama wani babban rukuni na ibada a kalandar 'yan shi'a dama dai sun saba yin ibada a kabarin da ake da zaton na jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne a ƙasar ta iraki ma'aikacin wata makaranta a bosnia ya harbe akalla jami'ai uku a ginin makarantar a cewar rundunar 'yan sandan ƙasar. Wannan harin kan mai uwa da wabi ya wakana ne a Sanski Mods da ke yankin arewa maso yammacin ƙasar. Gidan talabijin na Bosnia ya ruwaito cewa ma'aikacin na sa insa ne da shugabannin makarantar, amma dai babu yara a cikin azuzuwa sakamakon hutun bazara da ake ci gaba da gudanarwa a Bosnia. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan yankin ya ce waɗanda ya ce wanda ake zargin da aikata ta'asar ya yi ƙoƙarin kashe kansa da bindiga mai sarrafa kansa bayan da ya kashe ma'aikatan guda uku amma dai an kama shi tare da aike shi sashin kular wato kular gaggawa na wani asibiti da ke kusa a cewar 'yan sandan dai mutane uku mutanen uku da harin ya shafa sun hada da shugaban makarantar da sakatare da kuma malami daya to labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na dw da ke a birnin bawan na tarayyar jamus Gwamnatin Jamus ta sanar da aika a ɗakin gwaje-gwaje na tafi da gidanka zuwa Jamhuriyar demokradiyyar Kongo don taimaka gano waɗanda ke ɗauke da cutar ƙyandar biri. Fadar mulki ta Berlin ta kuma bayyana shirin horas da ƙwararrun jami'an kiwon lafiya, dabarun gane alamomin kamuwa da mpox da kuma sanar da jama'a matakan rigakafi. Ministar wato ministan raya ƙasa ta Jamus, Svenia Schulze ce, ta ce ƙasashen Afirka na neman taimakon duniya don tunkarar cutar kyandar biri kuma ya wajaba a kan jamus ta ba da wannan taimako dr congo ce ke kan gaba a duniya wajen kamuwa da cutar mpox da ma dai bullar wani sabon nau'i da ake kamuwa da shi cikin hanzari tuni dai hukumar lafiya ta duniya ta na sabon nau'in kyandar biri a matsayin bala'i kuma ta yi gargaɗin cewa yana iya yaɗuwa zuwa wasu ƙasashe. Wani ɗan siyasar Tunisiya da ya fara bayyana aniyar tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa kafin ya lashe amansa ya shiga hannun 'yan sanda bayan da ya aikata laifin tsallaka kan iyakar ƙasarsa zuwa Algeria ba bisa ƙa'ida ba. Wannan wato dama dai wannan tsohon ɗan jarida kuma tsohon ɗan majalisa mai suna safi sa'id mai shekaru saba'in a duniya ya koka da rashin daidaito da cikas da rashin fayyace dokokin zaɓe gabanin zaɓen shugaban ƙasa Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta nuna da cewa an gurfanar da akalla 'yan takara takwas a gaban kotu a Tunisiya, inda aka yanke wa wasu hukuncin ɗauri a gidan yari, lamarin da ke hana su tsayawa takara, ciki har da madugun 'yan adawa Isam Chebbi. Ana zargin shugaba Kai Said na Tunisiya da gudanar da salon mulkin kama karya tun bayan juyin mulkin 25 ga watan Yulin 2021 inda ya danka wa kansa wuƙa da nama na harkokin iko. To ƙarshen zagayen farko na cikakkun labarin duniyar kenan. A gaida Muhammad Awal Balarabe wanda ya fasara ya kuma karanto mana labaran duniya a nan sashen Hausa na DW. DW harkokin yau. A cikin harkokin na yau, ba da cewar dakarun Ukraine na samun galaba a kan Rasha. a arewa maso yammacin kasar kamaru dakarun gwamnati da na 'yan tawaye kowannen suna tabka ta'adi kan fararen hula wasu kenan daga cikin rahotannin ko kuma daga cikin irin abubuwan da za mu gabatar muku a cikin shirin na yammacin yau dama da farko za mu soma da jigon rahotannin dakarun ukraine na ci gaba da kusa kai cikin yankin kursk na rasha inda ta yi kirarin lalata gadoji a yankin da ke da mahimmanci ga rasha a yakin da take da ukraine fauziya dauda ta haɗa mana rahoto a kan halin da ake ciki A yanzu haka dai Ukraine ta yi ikirarin kwace kimanin kashi uku na yankin Kursk da ke Rasha lamarin da ya sanya rashar ta kwashe mutane fiye da dubu ɗari da ashirin daga yankin mai yawan al'umma kimanin miliyan ɗaya dalilan da suka sanya wannan yanki ke da matukar mahimmanci ga rashar su ne yankin na dauke da tashar jirgin saman sojinta kuma rashar na amfani da wannan tashar wajen kai hare-hare cikin ukraine Kazalika Rasha na amfani da yankin Kursk wajen aikawa da dakaru da kuma kayan aiki zuwa ga Ukraine. A yanzu haka dai zai yi matukar wuya ga Moscow ta iya isa ga dakaranta a lokacin da take bukata sakamakon lalata wasu gadoji da Ukraine ta yi a ƙarshen makon da ya gabata da kuma farkon wannan makon. hukumomin rasha sun ce ukraine ta lalata akalla gadoji uku da ke kan kogin sem tun bayan da kiev ta fara zafafa kai hare-hare a yammacin rashar a farkon watan agustan wannan shekarar ko da yake rasha ta ce a yanzu tana sabon shiri sai dai kuma a cewar maria zakhorova mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen rasha yunkurin ukraine na tunkarar yankin kursk zai mayar da hannun agogo baya a tattaunawar zaman lafiya domin shawo kan rikici da ke tsakanin kasashen biyu А кто Ta ce waye zai cimma yarjejeniya da su bayan wannan aika-aikar da suka yi wa mazauna yankin da ke zaune cikin kwanciyar hankali da ma ababen more rayuwarsu. Wannan yunƙuri na dakarun Ukraine na kutsawa cikin ƙasar zai kara jaddada abin da gwamnatin Rasha ta daɗe tana faɗi a baya. Na cewa ba za ta tattauna da gwamnatin da ke gwagwarmaya da makamai ba. Возможность каких sai dai tun da fari ukraine ta yi ikirarin cewa zafafa kai farmaki yankin na kursk ba wani yunkuri ba ne na kwaci iko da rasha ko ma mamaye ta sai dai tana daukan matakan kariya ne da ma shata iyaka domin ta rage karfin tasirin hare-haren da rasha ke kai mata daga yankin ana dai ganin ukraine tana amfani da wasu makamai ne da amurka ta samar mata wajen kai waɗannan hare-hare sai dai har yanzu gwamnatin washington bata ce uffin ba kan wannan zargin amurka dai ta jaddada cewa har yanzu bata sauya manufofinta ba sai dai kuma a cewarta Kiev na kare kanta ne daga hare-haren Rasha, kamar yadda wani kwamandan rundunar M777 ta Ukraine ya yi gargaɗin cewa hawainiyar Rasha ta kiyaye ramarsu. ya ce wannan mataki ne mai kyau da dakarun Ukraine ke yi na kutsawa cikin yankin Kursk kuma za mu yi musayar yankuna. Za mu tsaya kai da fata domin kawo ƙarshen dakarun Rasha saboda mu daƙile su daga shiga wasu yankuna. Ba za su samu damar shiga ba kuma ba za mu ba su wannan damar ba. idan har ukraine tana son ta yi wa rasha iyaka tana buƙatar ci gaba da kwace iko da sauran sassan yankin Tuni ta fara dasa nakiyoyi domin kare wuraren da ta kwace iko da Sin yayin da Ukraine ɗin ke ƙara faɗaɗa iyaka da za ta shata da Rasha. Hakan zai kara ba Rasha wahala wajen kai hari cikin Ukraine. Rahoton Fauziya Dauda kenan. To yayin da dakarun ƙasar ta Ukraine ke kara kuɓa cikin yankunan ƙasar Rasha, A nahiyar Afirka kasashen Mali da Nijar da Burkina Faso sun zargi Ukraine ɗin da yada ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. Hakan ko ya biyo bayan irin rahotannin da ake yadawa kan cewar dakarun Ukraine na baiwa 'yan awarin Mali goyon baya. Shin ya tasirin wannan ƙara yake? Daga mai wakilinmu Gazali Abdu Tasawa ya aiko mana da ƙarin bayani. A cikin wata wasiƙa ce da ministocin harkokin wajen ƙasashen uku na Nijar, Mali da Burkina Faso suka rubuta kana suka aika wa shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka zargi ƙasar ta ikaran da tallafa wa ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin Sahel. akan haka ne suka buƙaci mutum da ya ɗauki matakin ladabtarwa ga ƙasar ta ukraine da kuma ɗaukar matakan rigakafi na hana mata ci gaba da yaɗa wannan aƙida ta. ta ririta wutar ta'addanci a sahel da ma ƙasashen afirka baki ɗaya sai dai malam siraji isa na ƙungiyar mojan na ganin shigar nijar a cikin wannan ƙara tamkar wani shiga sharu ba shanu ne a duka waɗannan abubuwa da wannan sojawa ke yi shiga sharu ba sanda ne yau in akwai ƙasa wadda take kawo 'yan ta'adda ana yana tada hankali a kasar Nijar da Mali da Burkina ita ce kasar Rasha yau kowa ya gani Mali sojawan haya irin yadda suke cin zarafin 'yan adam suke kashe farar fulla yanzu hamma sojawan da kansu amma da hukumomin Mali sojawan Mali na yau ba su taɓa shiga cikin wata harka wadda ta kama ma kasar Nijar aka samu wani amfani ba duka matsalolin Nijar ba ruwansu da ma turawa da aka kora yau akwai ambasada ta Faransa faransa a mali babbar kungiya wadda ke kawo tallafi bisa ga tattalin arziki cewa afd akwai ta a mali amma kasar niger kadai ce aka dingiza aka jaye wannan takun saka da aka shiga tsakanin kasashen kungiyar ta is da kuma ikran ya taso ne tun bayan rawar da ake zargin ikran ta taka wajen taimakawa mayakan kungiyar tawayen abzinawan arewacin mali a fatattakar da suka yi wa sojojin mali da sojojin haya na bagana a fadan da suka gwabza a garin tinzawa watan na kan iyakar Mali da Algeria yau da 'yan makonni. Amma malam na maiwa Ibrahim na kungiyar MPCR na ganin dacewar matakin shigar da karar ƙasar ta Ukraine a gaban kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniyar. Shigar da karar da sun yi an yi shi ne bisa ga hujja mai ƙarhi wadda hukumomin ƙasar Ukraine suka hudo sanarwa wadda suka nuna cewa sun yi farin ciki da kisan kai wanda 'yan ta'adda suka yi sojan kasan mali kuma suna kawo goyon bayan su ga wannan 'yan ta'adda kenan ka gani wannan hujjoji ne masu ƙarfi waɗanda za su sa daga wanga lokacin kenan ƙasar ukraine an sa ta layin ƙasashe na duniya waɗanda suke haddasa ta'addanci suke kawo tashin hankali a cikin duniya ala tilas majalisar ɗinkin duniya su ɗauki matakai wani za su ba da dama a hukuntar da ƙasar Ukraine. To sai dai kuma Malam Sadiq Abba ɗan jarida na ƙasa da ƙasa mai kuma sharhi kan harkokin tsaro da na diplomasiya na ganin da wuya ƙarar da ƙasashen na suka shigar a gaban kwamitin ya yi tasiri. Da yake Ukraine tana da babban goyon baya cikin rigimar da ake da rashan nan ta ƙasashen Turai kenan ban yi tsammani abin zai ba da wani sakamakon cewa za a ma ikirar hukunci don kasashen nan sun kai kara amma kai karan da kanshi shi ma wani babban abu ne kuma ka san kasashe da yawa na afirka ecowas da kanta ta hoto ta ce kar a kawo yakin ba na sahel ba a cikin sahel sun ma ikirar kashe da yanzu dai jama'a sun zara ido su ga yadda za ta kaya a nan gaba tsakanin kasashen na es da kuma kasar ta ikiran a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a lokacin da zai zamansa. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta wannan rahoto kuma shine cikamakin jigon rahoton nan. A Najeriya yanzu haka jama'ar ƙasar na tafka muhawara a kan yawan tafiye-tafiyen shugaban ƙasar Ahmed Bola Tinubu da kuma mataimakinsa, wanda a ciki ake kashe maƙudan kuɗaɗe. Dab da lokacin da ƙasar take cikin wani hali na a taina. Daga Abuja wakilinmu Ubala Musa ya aiko mana da wannan rahoton. Kama da watan Fabrairu na shekarar bana zuwa watan Yuli na jiya, Najeriya ta wadda dubban miliyanori a cikin sunan zirga-zirga ta shugaban ƙasar da mataimakinsa. Wata ƙungiya da ke bin diddigin yadda ake kisan kuɗi na gwamnatin tarayyar da, dai. Alaga misali ta ce an sai dalar Amurka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu domin wata ziyara ta shugaban ƙasar zuwa Dubai kaɗai. a cikin watan fabrairu na shekarar bana cibiyar ta follow the money dai ta ce a tsakanin 24 ga watan fabrairu ya zuwa goma sha hudu ga watan maris na shekarar bana najeriya ta kashe naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari tara domin sayan kuɗaɗe na waje ga shugaban da mataimakinsa yayin tafiyar zuwa kasashen habasha da switzerland da faransa da labira da makasar cote d'ivoire kisan kuɗin kuma da yanzu haka ke jawo kashe na cikin tarayyar najeriya da ke faɗin babu kuɗi Yunus Tanko dai yana zaman kakacin jam'iyyar Labour Party da ke adawa a kasar. Yau ka kashe kuɗi ka tafi London ka tafi America ka tafi Jamus amma gidanka babu ba tsaro babu wutar lantarki amma muddin mutane suka lura da hakan nan cewar kai kasar naka ba cikin kwanciyar hankali take ba to ma kuna ce ga cewa turin kayan albazaranci ne da kuɗin mutane da ka tafi kasar wajen kurin yawon kan ka tafi ba zai taimaka a kasan ba idan za ka yi kasafin wannan miliyoyin kuɗin da aka ce idan aka ce a amfani da su an gina makarantu da za su amfani al'umma kaga da an yi wani abu amma yanzu da ake ciki dinnan shaidar shugaban kasa ya ɗauki kuɗin 'yan najeriya ba shi ya masu bayani ba kuɗin ya kashe inda yake so tarholiya da dukiyar al'umma ko kuma kokari na sauya rayuwa ana da ya ɗora hujjar neman jari na waje da kokarin sauya tunani akan kasar a cikin kai kawo ta shugabannin tarayyar najeriya kakan kuma da cewar abdullahi tanko ya kasa da ke bai shugaban tarayyar najeriya shawara cikin harkokin al'umma ta fara nuna alamun nasara cikin ƙasa a lokaci na kankane ga hawan shugaban ƙasa to ya kawo mana kuɗaɗe da za su shiga cikin ƙasar nan a dala ana maganar biliyan talatin wanda in ka canza shi a naira zai baka tiriliyan arba'in da bakwai ai ka kalli bambancin in bai fita ba duk wayannan abubuwan da ba su zo ba kuma tsakanin da Allah da ruwan ciki ake jin narija. ya je Dubai ya je china ya je amurka ya je saudi arabia duk wannan tafiye-tafiye da ya yi zuwa ya yi don ya ƙarfafa yadda za a samu kuɗaɗe masu shigowa da ƙasar waje. sau da dai har goma sha bakwai ne dai shugaba tinubu ya sa kafa ba tare da najeriya a shekara guda ta mulkin nasa kuma dai da cewa dai baya zama na kan gaba cikin shugabanni na ƙasar da suka kafa tarihi cikin batun kai kawon tinubun dai na ziyarar tasa ne a cikin yanayi mara kyau a cikin tarayyar najeriya faruk bibi faruk na sanin cikin harkar mulki najeriya kama in an ba wa mutum shugabanci sai kuma a ɗora masa kafa zumu ba zama a wuri da yawancin yawon da ake ba za a ce ya jawo wa ƙasar najeriya wani suna ko amfani ba hasali ma suna maɓaci yake yi. hasali ma wanda suka kawo kuɗin suke kasuwanci da mu tafiya suke tun a lokacin obasanjo akwai lokacin da wani shugaban cana ya cewa najeriya ku je ku gyara ƙasar ku kawai da abin da za ku je ku koya a wata ƙasar ba shi bane zai muku amfani. tare da najeriya dai daga dukkan alamu na tsakanin bude ido da kila aiki tukuru a kokari na gyara ga ƙasa da kuma rufe idanu a cikin sababbin na jirage bisa hanyar kaiwa zuwa ga jarin na waje ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya To a Najeriyar 'yan bindiga a jihar Sokoto sun kashe sarkin garin Gobir na garin Gatawa Alhaji Isa Bawa wanda suka yi garkuwa da shi sama da makonni uku. kisan na sarkin dai ya tayar da hankali a jihar ta sokoton kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu ma'auya abubakar sadiq ya aiko mana magajin garin gobir honorable sha'ibu gwanda gobir kuma ɗan kanan sarkin gobir shine ya tabbatar da labarin mutuwar sarkin gobir din alhaji isa muhammad bawa a hannun 'yan bindiga bayan da sarkin ya shafe sama da makonni uku suna tsare da shi a maboyarsu magajin shinkafi shi ya yi min kumfamin wannan ya ce ya aika inda ake magana da mutanen nan wanda ya je ya iske gawan sarkin gobe jiya da la'asar aka harbe shi iyalan margayi sarkin gobe sun ce tun da farko 'yan bindigar sun buƙaci naira miliyan ɗari biyar kafin a sasanta zuwa naira miliyan sittin da babura kuma an gano sarkin gobe ɗin shi da ɗansa cikin wani faifan bidiyo yana roƙon hukumomi da su taimaka su kai mai ɗauki kafin gudun hakan ta kasance umar muhammad ɗan gidan sarkin gobir ɗin ne daga cikin waɗanda ainihin sun ka tafi ne shine bayani ya zo cewa muna buƙatar mu ji muryan shi kafin ainihin a gabatar da abubuwan da ya kamata a gabatar na abin da suke buƙata so sai muka samu naban shi ainihin kabiru wannan yaron wanda aka ainihin aka yi garkuwa da su tare to amma shi ainihin ba mu samu muryan shi ba to shine daga cikin su ke cewa ai lalle gaskiya Allah ya mishi rasuwa kamar su cikin yan bindiga suka tabbatar da ya rasu eh kamar sun cikin yan bindiga suka tabbatar cewa lalle ya Allah ne rasuwa a kan cikin waɗanda za su ainihin ba da abin da ake bukata a bayar din zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoton dai iyalan sarkin gobe ɗin na cikin yanayin juyayi kuma na ta ƙoƙarin magana da su musamman mata amma ga abin da matarsa ke cewa na za a yi bayani ba mu iya sanin ko ga wanda zai magana shi shi ne fisa ko da yake labarin na cike da sarƙaƙiya domin kusan kowa baya son cewa open kan batun domin ana tufka ana warwara kuma duk ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin tsaro da gwamnatin jihar sokoto lamarin bai yi nasara ba amma ga shugaban rundunar adalci malam bashir altine kuma ɗan yankin na gabashin sokoto ya bayyana yadda suke kallon lamarin jiya ɗin da la'asar ainihin da aka yi magana da su ta ƙarshe an yi an yi da su su ba da ainihin sarkin gobe a yi magana da shi domin a ji ta baki ne domin a tabbatar mai ana nan ta ga yau narba cewa za a kai waɗannan sharuɗa da su hagin da domin a ishe su fansa sai suka ce sarkin gobe yana mura kuma an hasa mashi wuta to kaga masana zamantakewa da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum irin su farfesa bello bada na nuna akwai jan kafa ga hukumomin najeriya